بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الصافات أنسو سوكر دائتا أماكا daga manufofin surar tsarkake Allah daga abin da mashurakai suka jingina masa da ɓata abin da suke riyawa a kan mala'iku da aljanu. Tafsiri Wasaffati soffa Allah ya rantse da mala'iku waɗanda suke yin sahu yayin ibadarsu a jajjere. Fazzajirati zajira Kuma ya rantse da mala'iku masu yin tsawa ga girgiji su kora shi zuwa ga inda Allah ya ga dama ya saukar da ruwa. Fattaliyati zikra kuma ya rantse da mala'ikun da suke karanta maganar Allah. Inna ilahakum wahida Tabbas abin bautawarku na gaskiya ya ku mutane guda ɗaya ne ba shi da abokin tarayya shine Allah. Rabbu رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وبنجي جنسا mai. kuma Ubangijin ƙasai, Ubangijin abin da yake tsakaninsu, Ubangijin rana wajen ɓullowarta da faɗuwarta a tsawon shekara. انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب Haƙiƙa mun ƙawata sama mafi kusanci da ƙasa da ado mai kyau shine taurari waɗanda idan ka kalle su tamkar wasu abubuwa masu tsada masu ƙyalƙyali وحفظا من كل شيطان مارد muka kiyaye sama ta duniya da taurari daga dukkan wani shaidan mai taurin kai mai fita daga da'ar Allah sai a jefe shi da su لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب waɗannan shaidanun ba sa iya sauraron mala'iku a sama, idan mala'iku suka yi magana da junansu a kan wahayin da Ubangijinsu ya masu na shari'arsa ko abin da ya tsara, ana jifarsu da tauraro mai wuta ta kowane ɓangare. Duhura, walahum Don a kore su a nisanta su gabarin sauraronsu, kuma a lahira suna da azaba mai raɗaɗi, dawwamammiya wadda ba ta yankewa. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب sai wanda ya fisgi wani abu daga cikin shaidanun kalma guda ɗaya daga cikin abin da mala'iku suke tattaunawa tsakaninsu wanda mutanen ƙasa ba su sani ba to sai tauraro mai walƙiya ya bi shi ya ƙona shi to ta yiwu ya isar da wannan kalmar zuwa ga 'yan uwansa har ta isa wurin bokayi gabanin tauraron ya ƙone shi sai su haɗa ƙarya ɗari tare da ita فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ya Muhammad ka tambayi kafirai masu inkarin tashi bayan mutuwa shin su suka fi wahalar halitta da ƙarfin jiki da girman gaɓai fiye da abin da muka halitta na sammai da ƙasai da mala'iku lalle mun halicce su daga tabo mai danko, to ta yaya za su rika yankari tashin baya mutuwa, alhalin su ababen halitta ne daga abu mai rauni shine taɓo mai danko. Bal ajibta wa yaskharun ka mamakin ikon Allah da tsarinsa ga sha'anin halittarsa, kuma ka mamakin ƙaryatawar mushrikai ga tashi bayan mutuwa. Waɗannan mushrikai, saboda tsabar ƙaryatawarsu ga tashi bayan mutuwa, suna yin izgili akan abin da kake faɗa akan haka. واذا ذكروا لا يذكرون idan aka yi ma waɗannan mashirkai wa'azi ba sa wa'azantuwa da wa'azin ba sa amfanuwa saboda abin da suke kai na ƙeƙashewar zuciya واذا راوا ايه يستسخرون kuma idan suka ga wata aya daga cikin ayoyin annabi da suke nuna gaskiyarsa sai su kai matuƙa wajen izgili da mamakinta وقالوا ان هذا الا سحر مبين suka ce abin da annabi Muhammad ya zo da shi ba komai ba ne illa tsafi mabayani. A idha mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun. a ce wai yanzu idan muka mutu muka zama turbaya da daga daddagagu wai za a tashe mu rayayyu bayan haka wannan abu ne ba mai yiwuwa ba. Awa unal awwalun Ko a ce za a tashi iyayenmu na farko waɗanda suka mutu gabaninmu? Qul na'am wa antum dakhirun ka gaya masu ya kai Muhammad kana mai ba su amsa tabbas za a tashe ku bayan kun zama turbaya rududdigaggun kasusuwa kuma a tada iyayenku na farko za a tashe ku gaba ɗaya kuna cikin ƙasƙanci da wulaƙanci. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون kaɗai dai busa ce guda ɗaya da za a yi a ƙaho busa ta biyu sai kaga dukkansu suna kallon tashin hankalin ranar alkiyama suna jiran mai Allah zai masu. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين mushrikai masu karyata tashi bayan mutuwa suka ce mun hallaka wannan ita ce ranar sakamako ranar da Allah yake sakawa bayansa akan abin da suka gabatar a rayuwarsu ta duniya na ayyuka هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون sai a ce da su yau ranar hukunci ce a tsakanin bayi wadda kuka kasance kuna inkarinta da karyatawa da ita a duniya احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون za a ce wa mala'iku a wannan rana, ku tara mashirkai azzalumai saboda shirkarsu, su da makamantansu a yin shirka, da masu goya musu baya akan karyatawa. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم da abin da suka kasance suna bauta ma koma bayan Allah na gumaka, ku nuna musu hanyar shiga wuta, ku nuna masu ita, ku kora su gare ta, ita ce makomarsu. وقفوهم إنهم مسؤولون kuma ku tsare su kafin a shigar da su wuta don a musu hisabi su ababen tambaya ne sannan bayan haka sai ku kora su zuwa ga wutar. Malakum la tanasarun Za a ce musu cikin tozartawa, me yasa sashen ku ba sa taimakon sashi, kamar yadda ku kasance kuna taimakon juna a duniya kuma kuke riya cewa gumakan ku za su taimake ku. bal humul yawma mustaslimun kawai dai su a yau masu juyawa ne ga lamarin Allah cikin ƙasƙanci sashensu baya taimakon sashi saboda gazawa da ƙarancin dabararsu. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai sashensu ya juyo ga sashi suna zargin juna suna husuma a lokacin da zargin juna da yin husuma ba su da wani amfani. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين sai mabiya suka ce ma waɗanda suke bi haƙiƙa ku manyanmu kun kasance kuna zuwa mana da ɓangaren addini da gaskiya sai ku ƙawata mana kafirci da shirka da Allah da aikata sabo kuma ƙyamatar da mu gaskiya wadda manzanni suka zo da ita daga wurin Allah. Qalu bal lam takunu mu'minin sai waɗanda aka bi su ce mu mabiyansu lamarin ba kamar yadda kuka riya ba ne dama can kun kasance akan kafirci ba ku taɓa zama muminai ba kai kun ma kasance masu yin inkari وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين kuma ba ku da wani iko a kanku ya kuma biya na ƙarfi ko rinjaye ballantana mu jefa ku cikin kafirci da shirka da aikata sabo kawai dai ku kun kasance mutane masu ƙetare iyaka a cikin kafirci da ɓata. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون don haka alkawarin Allah na azaba ya tabbata a kan mu baki ɗaya, inda ya ce, Tabbas zan cika wutar jahannama da kai, shaidan da waɗanda suka bi ka daga su gaba ɗaya. Don haka ba makawa sai mun ɗanɗana abin da Ubangijinmu ya yi alkawari. فأغويناكم إنا كنا غاوين Muka kirayo ku zuwa ga ɓata da kafirci, hakika dama mun kasance ɓatattu ga barin tafarkin shirya. فانهم يومئذ في العذاب مشتركون don haka mabiya da waɗanda aka bi a ranar alkiyama duk za su yi tarayya a cikin azaba. Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin. Hakika mu kamar yadda muka ɗanɗana ma waɗannan azaba haka muke aikatawa masu laifi daga waninsu. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون حقيقه waɗannan mushrikai idan aka ce da su a duniya la ilaha illallah don su yi aiki da abin da ta kunsa da barin abin da ya saba mata sai su ki amsawa da miƙa waya don girman kai ga gaskiya ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون suna cewa suna masu kafa hujja akan kafircinsu kawai za mu bar bautar gumakanmu saboda wani mawaƙi mahaukaci suna nufin manzon Allah da wannan magana hakika sun ƙirƙiri babbar ƙarya manzon Allah bai kasance mahaukaci ko mawaƙi ba بل جاء بالحق وصدق المرسلين tabbas ya zo da Alƙur'ani mai kira zuwa ga kaɗaita Allah da bin manzansa kuma ya gaskata manzanni cikin abin da suka zo da shi daga Allah na kaɗaita shi da tabbatar da dawowa kuma bai saɓa masu da komai ba innakum ladha'iqul azabil alim tabbas ku mushrikai masu ɗanɗanar azaba ce mai ciwo a ranar alkiyama saboda kafircinku da ta manzani. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ku mushrikai ba za a saka muku da komai ba sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na sabo da kafircewa Allah illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah muminai da Allah ya tsarkake su don bauta masa, su ma suka tsarkake shi da bauta, tabbas su za su tsira daga azaba. Ula’ika lahum rizqun ma’alum waɗancan bayi masu tsarkake Allah suna da wani arziki da Allah zai azurta su da shi wanda yake sananne a wajen daɗinsa da kyansa da dawamarsa Fawakih وهم مكرمون wannan arziki kayan marmari ne kala-kala mafi daɗin abin da suka taɓa ci ko suka sha'awa kuma ƙari akan haka su ababen girmamawa ne ta hanyar ɗaukaka matsayinsu da ba su damar kallon fuskar Allah mai girma. Fi jannatin na'im Duk wannan za su same shi ne a cikin aljannatai na ni'ima madawwamiya wadda ba ta yankewa. على سرر متقابلين suna kishin a kan gidaje na alfarma suna fuskantar juna sashen su yana kallon sashi. yutafu alaihim بكأس min ma'in ana kewaya su da kofunan giya wadda take kamar ruwa mai gudana wajen gare garai بيضاء لذة للشاربين فرافات mai shanta yana jin daɗi cikakke idan ya sha لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون kuma ba kamar giyar duniya ba ce a cikinta babu abin da yake tafiyar da hankali na maye hakanan ciwon kai baya kama mai shanta hankalin mai shanta da jikinsa suna zama ƙalau. وعندهم قاصرات الطرف عين kuma a cikin aljanna suna da kamammun matayi waɗanda idanuwansu ba sa kallon waɗanda ba mazajensu ba kuma masu kyawawan idanu كأنهن بيض مكنون saboda kyan launinsu wanda ya haɗu da kala mai kyau kai ka ce kwai ne wanda aka tsare shi hannu bai taɓa shafarsa ba. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai sashen 'yan aljanna ya fuskanci sashi suna tambayar juna akan abin da ya wuce ga abin da ya faru da su a duniya قال قائل منهم إني كان لي قرين sai wani daga cikin muminai ya ce hakika ni ina da wani aboki a duniya wanda yake musun tashi bayan mutuwa يقول أئنك لمن المصدقين yana faɗa min cikin ‘yan kari da izgili, shin wai kai abokina kana cikin waɗanda suka gaskata da tayar da matattu? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون yanzu a ce bayan mun mutu mun zama turɓaya da ƙasusuwa lalatattu wai za a tashe mu kuma a yi mana sakayya akan ayyukan da muka aikata a duniya qala hal antum muttali'un sai muminan abokinsa ya ce ma abokansa ‘yan aljanna, ku zo mu leƙa don mu ga makomar wancan abokin nawa, wanda yake inkarin tashi bayan mutuwa. fattala'a فرآه fi سواء الجحيم sai ya leƙa kawai sai ya ga abokin nasa a tsakiyar wutar jahannama. قال in إن كدت turdin. sai ya ce, Na rantse da Allah, ka kusa ka hallakar da ni, ka janyo min shiga wuta ta hanyar kirana zuwa ga kafirci da inkarin tashi bayan mutuwa. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ba don Allah ya yi min baiwa da shari'a zuwa ga imani ba, kuma ya datar da ni zuwa gare shi, da ni ma na zama kamar ka cikin waɗanda za a halarto da shi a yi masa azaba kamar kai. أفما نحن بميتين yayin da ya gama magana da abokinsa daga cikin ‘yan wuta, sai ya fuskantar da maganarsa zuwa ga abokansa ‘yan aljanna ya ce, Mu ‘yan aljanna ba masu mutuwa ba ne. إلا wa ma nahnu bi mu'azzabin sai dai mutuwar da muka yi ta farko a duniya za a dawwamar da mu cikin aljanna ne kuma ba za a azabtar da mu ba kamar yadda ake azabtar da kafirai إن da huwal الفوز azim. tabbas wannan sakamakon da Ubangijinmu ya mana na shiga aljanna da dawwama a cikinta da kubuta daga wuta lalle shine samun rabo mai girma wanda babu rabon da ya daidai da shi. لمثل هذا فليعمل العاملون don irin wannan sakamakon mai girma ya wajaba masu aiki su yi aiki saboda wannan shine kasuwanci mai riba أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم shin wannan ni'imar da aka ambata wadda Allah ya tanadar wa bayinsa waɗanda ya zaɓe su don yi masa biyayya ita ce tafi alheri da ɗaukaka da matsayi ko kuwa bishiyar zakon wadda aka tsine mawa a cikin alkur'ani wadda ita ce abincin kafirai wanda baya sa gina jiki kuma baya ƙosarwa daga jin yunwa. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin Hakika mun sanya wannan bishiya ta zama fitina ga azzalumai waɗanda suka yi zalunci ta hanyar kafirci da sabo ta inda suka ce tabbas wuta tana cin bishiya don haka ba zai yiwu a ce bishiya ta tsiro a cikin wuta ba. Hakika إنها شجرة تخرج fi أصل الجحيم bishiyar zaƙon bishiya ce mummuna a tsiranta bishiya ce da take tsirowa a tsakiyar wutar jahim طلعها كأنه رؤوس الشياطين ‘Ya'yanta da suke fitowa daga gare ta ba su da kyan gani, tamkar kawunan shaidanu suke, mummunar kama tana ba da labarin yadda abu yake, don haka wannan yana nufin ‘ya'yanta ba su da daɗin ɗanɗano. فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون حقيقه kafirai za su ci daga ‘ya'yanta masu ɗace masu muni, su cika cikinsu da babu komai a cikinsa. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم sannan bayan sun ci daga wannan bishiya suna da wani abin sha wanda aka gauraya shi da wani abu kuma mai muni da zafi. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم sannan makomarsu bayan haka tabbas ita ce zuwa wutar jahim za a rika canza azaba daga wannan zuwa wata azabar إنهم ألفوا آباءهم ضالين waɗannan kafirai sun samu iyayensu sun ɓace daga hanyar shirya sai suka yi koyi da su ba tare da wata hujja ba sai don kwaikwayo kawai فهم على آثارهم يهرعون don haka su suna bin gurbin iyayensu ne a cikin ɓata kuma da gaugawa ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين Haƙiƙa da yawa daga cikin mutanen farko sun ɓace gabaninsu don haka ba mutanenka ba ne ya kai wannan manzo farkon waɗanda suka ɓace hanya a cikin al'ummomi ba ولقد ارسلنا فيهم منذرين Hakika mun aika manzanni ga waɗancan al'ummomi na farko suna tsoratar da su azabar Allah, amma sai suka kafirci. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ka duba ya kai wannan manzo yaya ƙarshen mutanen da manzanninsu suka yi musu gargaɗi amma ba su amsa ba ya kasance hakika ƙarshen su shiga wuta ne suna masu dawama a cikinta saboda kafircinsu da ƙareta manzanninsu إلا عباد الله المخلصين sai waɗanda Allah ya tsarkake su da yin imani da shi tabbas za su kubuta daga azabar da ta zama ƙarshen waɗancan kafirai masu ƙaretawa ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Haƙiƙa, annabin Nuhu ya kira mu lokacin da ya addu'a ga mutanensa waɗanda suka kareta shi, ma dalla da mu masu amsa kiran mai kira. ونجيناه ahlahu من الكرب العظيم. Haƙiƙa. mun kubatar da shi da iyalan gidansa da muminan da suke tare da shi daga cutarwar mutanensa da kuma nutsewa a ruwan dufana wanda aka aika wa kafirai daga cikin mutanensa. وجعلنا ذريته humul baƙin. kuma muka tseratar da iyalansa da mabiyansa muminai su kaɗai, hakika mun nutsar da waɗanda ba su ba daga cikin mutanensa kafirai na عليه fil akhirin muka wanzar masa kyakkyawan ambato a cikin al'ummomin da suka zo bayansa suna ta yabonsa. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kuɓuta da aminci sun tabbata ga annabi Nuhu, babu wani abin kushewa da mutanen baya za su iya cewa game da shi, kuma haka za a ci gaba da ambatansa da alheri. Inna na najzil muhsinin. tabbas irin wannan sakamakon da muka saka wa annabi Nuhu da shi, haka muke saka wa masu kyautata ibadarsu da ɗa'arsu ga Allah shi kaɗai. Innahu min ibadinal mu'minin. Tabbas, annabi Nuhu yana cikin bayan muminai masu aiki da ɗa'ar Allah. ثم أغرقنا الآخرين sannan muka nutsar da sauran da ruwan na wanda muka aiko musu da shi babu wanda ya rage a cikinsu. وان من شيعته Ibrahim. tabbas annabi Ibrahim yana cikin mabiya addininsa waɗanda suka dace da shi wajen kira zuwa ga ta Allah. إذ جاء ربه بقلب Salim. ka ambaci yayin da ya zo wa Ubangijinsa da lafiyayyar zuciya daga barin shirka, kuma yana mai nasiha ga Allah a cikin halittarsa. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون yayin da ya ce wa babansa da mutanensa masu yin shirka yana mai zarginsu me kuke bauta ma koma bayan Allah أئفكا آلهة دون الله turidun yanzu allolin ƙarya kuke bauta mawa ma bayan Allah ya ku mutane. فما bi Rabbi العالمين Wane irin zato kuke yi wa Allah Ubangijin da kai idan kuka haɗu da shi alhali kuna bauta ma waninsa, me kuke ganin zai yi maku? فنظر نظرة في النجوم sai annabi Ibrahim ya kalli taurari yana mai yin tunanin dabarar da zai yi don kada ya fita tare da mutanensa. Faƙoda inni saƙim. Sai ya ce, yana mai masu bayanin abin da zai hana shi fita tare da mutanensa zuwa ga taron bikinsu, tabbas ni bani da lafiya. Fatawallau anhu birin. Sai suka ƙyale shi suka tafi. فراغ ila alihatihim فقال alata kulun. sai ya karkata ya tafi zuwa ga allolinsu waɗanda suke bauta ma koma bayan Allah ya ce yana mai izgili ga allolinsu ba kwa cin abincin da mashirkai suke yi maku Malakum لكم لا تنطقون me yasa ba kwa magana ba kwa an samu wanda yake roƙonku yanzu irin waɗannan za a bauta ma koma bayan Allah alaihim darban bil yamin sai annabi Ibrahim ya nufe su da duka da hannunsa na dama da nufin ya kakkarya su. ilaihi ya zifun. sai masu bautar gumakan suka nufo shi cikin gaugawa. Ƙola قال أتعبدون matan hitun. sai annabi Ibrahim ya fuskance su da natsuwa ya ce masu yana mai tsawatar da su yanzu kuna bauta ma wasu alloli koma bayan Allah waɗanda ku ne kuke sassaƙa su da hannayenku. والله خلقكم وما تعملون Allah mai tsarki shi ne ya halicce ku, ku kanku, kuma ya ayyukan ayyukanku, kuma daga cikin ayyukanku akwai waɗannan gumaka, don haka Allah shi ne ya cancanta a bauta masa shi kadai, kada a yi shirka da wani tare da shi. Yayin da suka gaza kayar da shi da hujja, sai suka koma amfani da ƙarfi, sai suka yi shawara a kansu a kan me za su aikata wa annabi Ibrahim, sai suka ce, قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ku gina wani gini ku cika shi da kirari sai ku kunna wuta sannan ku jefa shi a ciki فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين mutanen annabi Ibrahim sun yi mummunan nufi gare shi na su hallaka shi su huta da shi amma sai muka sa suka zama asararru yayin da muka sanya wutar ta zama mai sanyi da aminci a gare shi وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين sai annabi Ibrahim ya ce, Hakika ni mai yin hijira ne zuwa ga Ubangijina, zan bar garin mutanena don in samu damar bauta bautawa na kuma da sannu Ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga abin da yake alheri ne a gare ni duniya da lahira. Rabbi habli min salihin Ya Ubangiji, ka azurta ni da ɗa nagari, wanda zai zama mataimaki a gare ni, kuma makwafin na a cikin wannan bakunci da na shiga. bi gulamin Halim. sai muka amsa masa addu'arsa muka ba shi labarin abin da zai faranta masa rai inda muka yi masa bushara da ɗa wanda zai girma kuma ya zama mai haƙuri wannan ɗa shine annabi Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين yayin da annabi Ismail ya zama saurayi ƙarfinsa ya kai ya yi irin aikin da babansa yake yi sai babansa annabi Ibrahim ya mafarki mafarkin annabawa wahayi ne sai annabi Ibrahim ya ba ɗansa labarin abin da wannan mafarki ya kunsa ya ce ya kai ɗana tabbas ni na gani a barci ina yanka ka amma ya kake gani za a yi sai annabi Ismail ya amsa wa babansa ya ce, Ya kai babana, ka aikata abin da Allah ya umarce ka na yanka ni, za ka same ni cikin masu haƙuri, masu yarda da hukuncin Allah. فلما أسلما وتله للجبين yayin da su biyun suka sunkuya ga Allah suka miƙa wuya gare shi sai annabi Ibrahim ya kwantar da ɗansa a gefen goshinsa domin ya zartar da umarnin da aka yi masa na yanka shi. وناديناه أن يا إبراهيم sai muka kirawo annabi Ibrahim yana ƙoƙarin zartar da umarnin Allah na yanka ɗansa, muka ce, Ya Ibrahim, قد صدقت الرؤيا inna كذلك نجزي muhsinin tabbas ka tabbatar da mafarkin da ka gani a barcinka ta hanyar azamarka a kan yanka ɗanka lalle mu kamar yadda muka saka maka ta hanyar kubutar da kai daga wannan jarrabawar babba haka muke sakawa masu kyautatawa mu kubutar da su daga jarrabawa da tsanani Inna هذا lahuwal bala ulmubin. tabbas wannan shine jarrabawa mabayyaniya kuma annabi Ibrahim ya samu nasara a cikinta وفديناه بذبح عظيم muka fanshi annabi Ismail da babban rago maimakon a yanka shi. وتركنا 'alaihi fil akhirin. muka wanzar da ambato mai kyau game da annabi Ibrahim a cikin al'ummomin da suka zo daga baya. Salamun ala Ibrahim Gaisuwa daga Allah zuwa gare shi. da addu'ar kubuta daga duk wata cuta ga annabi Ibrahim. Kazalika jizil muhsinin Kamar yadda muka saka wa annabi Ibrahim da irin wannan sakamako saboda ɗa'arsa, to haka muke saka wa masu kyautatawa. Innahu min ibadinal mu'minin tabbas annabi Ibrahim yana cikin bayan muminai waɗanda suke cika duk wani abin da bautar Allah ta hukunta ta yi umarni da shi. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين muka yi masa bushara da wani ɗan da zai zama annabi kuma bawa nagari shine ishaq sakamakon ɗa'arsa cikin yanka ɗansa ɗaital shine isma'il وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين kuma muka saukar masa da albarka daga wajenmu shi da ɗansa ishaq muka yawaita musu ni'ima daga ciki akwai yawaita musu ‘ya'yansu daga cikin zuriyarsu akwai mai kyautata ɗa'a ga ubangijinsa a cikinsu akwai mai zaluntar kansa zalunci na fili da yin kafirci da aikata sabon Allah ولقد مننا على موسى وهارون حقيقة من يبيور النبتة النبي موسى ددان أوانس النبي هارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم muka kubatar da su da mutanensu banni Isra'ila daga bautawar da Fir'auna yake masu kuma daga nutsewa a teku. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين kuma muka taimake su akan fir'auna da sojojinsa don haka linja ya zama nasu ne akan abokan gabarsu وآتيناهما الكتاب mustabin. kuma mun ba annabi Musa da ɗan uwansa annabi Harun da littafin a taura, littafi daga wajen Allah bayyananne wanda babu wani duhu a cikinsa. وهديناهما الصراط المستقيم muka shiryar da su ga tafarki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa shine tafarkin addinin musulunci wanda yake sadarwa zuwa ga yardar Allah mahalicci mai tsarki. وتركنا عليهما في akhirin. kuma muka wanzar musu da kyakkyawan ambato a cikin al'ummomin da suka zo a bayansu. سلام على موسى وهارون gaisuwa daga Allah mai daɗi gare su da yabo da addu'ar kubuta daga duk wani abin ƙi gare su. Inna kadhalika najzil muhsinin Hakika mu kamar yadda muka saka wa annabi Musa da annabi Haruna wannan sakamako mai kyau haka muke saka wa masu kyautatawa saboda ɗa'arsu ga Ubangijinsu. innahuma min ibadina almu'minin tabbas annabi Musa da annabi Haruna suna cikin bayanmu masu imani da Allah da aiki da abin da ya shar'anta wa inna ilyasa laminal mursalin tabbas annabi Ilyas yana cikin manzanni daga ubangijinsa Allah ya yi masa baiwa da annabta da manzanci اذ قال لقومه الا تتقون a yayin da ya ce wa mutanensa cikin bani Isra'ila, Ya ku mutane na, yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba ta hanyar kamanta umarninsa, wanda daga cikinsu akwai kaɗaita Allah da kuma nisantar abubuwan da ya hana, wanda daga cikinsu akwai shirka. أتدعون بعلا وتذرون ahsanal الخالقين yanzu kwa rika bauta ma gunkin ku ba'alu ku bar bauta wa Allah wanda shine mafi kyautatawar masu halitta الله ربكم ورب آبائكم الأولين كما الله شيني أوبانجيجنكو wanda ya halicce ku kuma ya halicci iyayenku gabaninku shine ya cancanta abauta masa ba wasu gumaka ba waɗanda ba sa amfanarwa ko cutarwa فكذبوه فإنهم لمحضرون babu abin da mutanensa suka yi face sun kareta shi kuma saboda su tabbas za a azabtar da su illa ibadallahi al sai dai wanda ya kasance mumini daga cikin mutanensa mai tsarkake Allah a cikin bautarsa to wannan tabbas zai kubuta daga halartowa cikin azaba وتركنا عليه في الآخرين muka wanzar masa da yabo da ambato mai kyau a cikin al'ummomin da suka zo bayansa. Salamun ala Ilyasin Gaisuwa daga Allah da yabo ga annabi Ilyas. Inna kadhalika jizil muhsinin Tabbas, mu kamar yadda muka saka wa annabi Ilyas irin wannan sakamako. to haka muke sakawa masu kyautatawa a cikin bayan mu muminai. Innahu min ibadinal mu'minin Tabbas annabi Elias yana cikin bayan mu muminai na hakika masu gaskiya cikin imaninsu da Ubangijinsu. Wa inna lutalla laminal mursalin. Tabbas annabi Lord yana cikin manzannin Allah waɗanda ya aiko su zuwa ga mutanensu su yi bushara da gargaɗi. إذ نجيناه وأهله أجمعين ka ambaci lokacin da muka kubutar da shi da iyalansa gaba ɗaya daga azabar da muka aiko wa mutanensa. Illa ajuzan fil ghabirin sai dai matarsa mace ce wadda azabar mutanenta ta haɗa da ita saboda kasancewar ta kafira kamar su. ثم دمرنا الآخرين sannan muka hallakar da sauran mutanensa masu karyatawa kuma ba su gaskata abin da ya zo da shi ba. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Tabbas ku mutanen maka, kuna wucewa ta gidajensu a tafiye-tafiyenku zuwa Sham da safi. Wa billayil afala ta'qilun. haka makonna wuce su da daddare ba za ku hankalta ba, kuwa azantu da yadda lamarinsu ya ƙare bayan ƙaryatawarsu da kafircewarsu da aikata alfashar da ba wanda ya riga su. Wa inna Yunus laminal mursalin. Tabbas, bawan mu annabi Yunus yana cikin manzannin Allah waɗanda Allah ya aiko su zuwa ga mutanensu suna masu bishara kuma suna masu gargaɗi. إذ أبق إلى الفلك المشحون yayin da ya guje wa mutanensa ba tare da izinin Ubangijinsa ba, ya hau jirgin ruwan da yake cike da mutane da kayansu, sai jirgin ruwan ya kusa nutsewa saboda cikar da ya yi. فساهم فكان من المدحضين sai mutanen da suke ciki suka yi ƙura'a don su jefa wasu daga cikinsu don gudun nutsewar jirgin ruwan saboda yawan mutanen da suke ciki sai annabi yunus ya zama cikin waɗanda aka yi galaba a kansu don haka sai suka jefa shi cikin teku yayin da suka jefa shi sai kifi ya kama shi ya haɗiye shi yana mai aikata abin da aka zarge shi a kai saboda ya tafi zuwa teku ba tare da an bashi izini ba فلولا أنه كان من المسبحين ba don annabi Yunus ya kasance daga cikin masu ambaton Allah da yawa ba tun kafin wannan abin ya same shi ba don tasbihin da yake yi a cikin kifin ba lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun tabbas da ya zauna a cikin kifin har zuwa ranar alkiyama ta yadda zai zamar masa kabari فنبذناه بالعراء وهو سقيم sai muka jefo shi daga cikin kefin a wani wuri da babu komai na bishiya ko gini yana mai raunin jiki saboda ya shafe wani lokaci a cikin kifi وأنبتنا 'alaihi شجرة من يقطين kuma muka tsirar masa da wata itaciya mai kamar kabewa a wannan ƙasar da ba komai don ya riƙa yin inuwa da ita yana ci daga gare ta. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون sai muka aika shi zuwa ga mutanensa da yawan su ya kai dubu ɗari ko ma sun fi haka. fa فمتعناهم ila Ilahin. sai suka yi imani suka gaskata abin da ya zo da shi sai Allah ya jiyar da su daɗi a rayuwarsu ta duniya har zuwa lokacin da ajalinsu da aka ƙayyade musu ya cika. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون يا محمد ta مشركي تنبية Ka ce, yanzu kuna sa wa Allah ‘ya'ya mata waɗanda kuke ƙin su, ku sa wa kanku ‘ya'ya maza waɗanda kuke so, wannan wani irin rabo ne. an خلقنا ina إناثا shahidun ta yaya suke riya cewa mala'iku mata ne alhali ba sa nan lokacin da aka halice su kuma ba su gani ba الا انهم من افكهم ليقولون lallai lalle mushrikai saboda ƙaryarsu ga Allah da kiransu gare shi waladallahu wa'innahum innahum lakathibun suna dangana masa da kuma lalle haƙiƙa su ƙarya suke a cikin wannan da'awa astafa albanati ala albanin shan Allah ya zaɓar wa kansa ‘ya'ya mata waɗanda kuke ƙi a kan ‘ya'ya maza waɗanda kuke so, sam ba haka ba ne. Ma kai kaifa tahkumun. Ku mushrikai, me ya same ku ne har kuke yin irin wannan azalimin hukunci, har kuke sanya wa Allah ‘ya'ya mata, kuma ku sanya wa kanku ‘ya'ya maza. Afala tazakkarun. Shin ku ba kwa ganin munin abin da kuke kai na wannan ɓatacciyar aƙidar, haƙiƙa da kuna yin tunani da ba ku faɗi wannan maganar ba. Am lakum sultanun mubin Ko ko kuna da wata hujja bayyananniya ko wani dalili a fili da wani littafi ko wani manzo da ya zo da hakan. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. to ku zo da littafin da yake ɗauke da hujja akan haka idan har da gaske kuke a cikin da'awar da kuke yi. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون mushrikai sun sanya dangantaka wato nasaba tsakanin mala'iku waɗanda ba sa ganinsu da Allah a yayin da suka rage cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata. amma tabbas mala'iku sun san Allah zai halarto da mushrikai don a yi musu hisabi. Subhanallah, amma ya sifun. Allah ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke siffanta shi da shi, na daga abin da bai dace da shi ba, naɗa da abokin tarayya da makamantansu. Illa ibadallahi al sai dai bayan Allah da Allah ya tsarkake su hakika su ba sa siffanta Allah sai da abin da ya dace da shi na siffofin girma da cika. wa وما تعبدون lalle ku mushrikai da abin da kuke bauta ma ba Allah ba ما 'alaihi عليه fatinin. ba ku isa ku batar da wani daga addinin gaskiya ba إلا من هو صال الجحيم sai dai wanda Allah ya hukunta cewa shi ɗan wuta ne, to sai Allah ya zartar da abin da ya hukunta a kansa sai ya kafirta ya shiga wuta, amma ku da ababen bautar ba ku da iko akan haka. وما minna illa lahu maqamun ma'lum Mala'iku suka ce, Suna masu bayyana bautar su ga Allah da barrantar su daga abin da mashirkai suke riyawa, babu wani daga cikinmu face yana da matsayi sananne a cikin bautar Allah da yi masa da'a. Wa inna lanahnu saffun Kuma tabbas mu mala'iku muna tsayawa ne a cikin sahu-sahu a wurin bautar Allah da yi masa da'a. Wa inna lanahnul musabbihun Kuma mu masu tsarkake Allah ne daga duk abin da bai dace da shi ba na siffofi. وإن كانوا ليقولون حقيقة mushirikai cikin mutanen Makka sun kasance suna cewa gabanin aiko da Annabi Muhammad لو أن عندنا ذكرا من الأولين da muna da wani littafi daga cikin littattafan mutanen farko kamar attaura lakunna عباد الله da mun tsarkake bauta ga Allah alhalin ƙarya suke yi. Fakafaru bi, fasaufa ya'lamun. Saboda annabi Muhammad ya zo musu da Alƙur'ani, amma sai suka kafirce da shi, da sannu za su san abin da yake jiran su na azaba mai raɗaɗi ranar alkiyama. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حقيقة كلمة ta تارغا cewa mu. innahum lahumul mansurun su ne waɗanda za su yi nasara a kan abokan gabarsu saboda abin da Allah ya musu baiwa da shi na hujja da ƙarfi wa inna jundana lahumul ghalibun kuma tabbas linjayi yana ga rundunarmu waɗanda suke yin yaƙi saboda Allah don kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya. فتول عنهم hatta حين ya kai wannan manzo ka kawar da kai ga barin waɗannan mushrikai masu taurin kai har zuwa wani lokaci da Allah ne ya sani har lokacin azabar su yazo wa absirhum fasawfa yubsirun ka saurara masu har zuwa lokacin da azaba za ta sauka a kansu a lokacin ne za su gani kuma ganin ba zai musu amfani ba أفبعذابنا يستعجلون yanzu waɗannan mashirikai suna gaugawar azabar Allah ta zo musu ne. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين To idan har azabar Allah ta saukar masu, to tir da wannan safiyar tasu. Watawalla anhum hatta hin. Ya kai wannan manzo, ka kawar da kai daga barinsu har Allah ya yanke musu hukunci na yi musu azaba. Wa absir fasawfa yubsirun Kuma ka jira su, su ma waɗannan za su jira abin da zai same su na azabar Allah da uƙubarsa. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ubangijinka, ya Muhammad, ya tsarkaka. Ubangiji mai ƙarfi kuma ya tsarkaka daga duk abin da mashirkai suke siffanta shi na siffofin tawaya. Wasalamun alal mursalin. gaisuwar Allah da yabonsa sun tabbata ga manzanninsa masu girma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi ne ya cancanci shi kuma shi ne Ubangijin talikai baki ɗaya ba su da wani Ubangiji wanda ba shi ba.